assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mu da sake kasancewa a wannan rana ta tara ga watan ramadan shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da 31 ga watan uku shekara ta 2023 a lissafin turawa barkanmu da asubahi iyayena mata a wannan masallaci masjidul ansar kumo akwa local government jihar gombe nigeria don ci gaba da darasinmu na iyaye mata na musamman a wannan wata na ramadan allah karba ayyukanmu ya fi mana kurakuranmu idan kuna tare da ni muna cikin darasin ki kula da aurenki wanda yau da ikon allah muna darasi na uku a ciki abu na ƙarshe da muka tsaya sababbai dalilai da ke kawo mutuwar aure a cikin mun faɗa na farko akwai raunin addini na ma'aurata tsakanin miji da mata idan ba addini in kika kuskura kika auri mara addini to aurenki yana cikin haɗari ko shi ya auri mace marar addini aurensa yana cikin haɗari din abu na biyu akwai su'ul khuluqi sawa'un min almar'ati aw rajul mummunan hali mummunan hali ko na matar ko kuma na mijin shine abu na biyu na yi sharhi da bayani a kai abu na uku auren dole ko a yi wa yarinya auren dole ko kuma a yi wa yaro auren dole abu na hudu kiyayya da gaba da rashin dacewa kiyayya da gaba tsakanin ma'aurata da rashin dacewa idan mace ba ta son mutum an yi auren tana sansa amma daga baya sai ta ga ba ta sansa to kawai ku raba auren ko an aure ta yana santa ta daga baya sai ya nuna shi gaskiya baya baya ta ta ishe shi in dai kun yi kun yi su daidaita abu ya gagara to ku raba aure auren dan ku sai ya mutu dole ma auren adamu tatabuq rashin dacewa an samu bambancin hali ashe halinsa kaza ne ita kuma halinta kaza ne to shi ma wannan yana kashe aure to yau za mu tashi abu na biyar wanda shi kuma ya shafi mata ne ma'aikata shine suke ce da shi ratibu zauja ana rikici aure yana mutuwa ta dalilin albashin mace idan mace 'yar albashi ce sai mijin yake cinye mata kudinta ko yake karɓar rance baya biya ita kuma ta zo ta tambaye shi ya yi ta faɗa ya ce don me za a takura masa don ya karɓi bashin matarsa sai an zo an dame shi daga nan kuma sai ta ga ana cutar da ita ita da wahala aiki wani da cinye kuɗi a wannan zamani dai mata masu aiki suna samun matsalar aure wani lokacin da mazajensu saboda mazajen akwai masu kwaɗayi akwai miji wanda yake yana sa baki ko yana sa ido akan da abin da matarsa ta samu watakila likita ce matar tana da albashi ubanta ne ya biya mata kudin likitancinta miliyoyin kudi kai kuma a gara basa ka zo ka aure ta kuma wai idan ta zo karban albashi sai ka ce kai za ka cinye albashin lokacin da ta ta kwanan karatu ta ta zirga-zirga da yawo tana neman ilimin nan baka nan watakila sai daga ƙarshe ma ka ganta ka ce kana so ba adalci ba ne ka ce kai za ka cinye mata albashi tana da uwarta tana buƙatar taimako tana da ubanta yana buƙatar taimako tana da ƙannanta 'yan mata da za a aurar da su suna buƙatar taimako yaya za ta ɗauke albashinta duka ta baka ko ya zama kai ne kake cinye mafi kasan albashin duk soyayyen da kuke yi wata rana wallahi sai ta baje da haka ku adalci ku bar wa matanku kuɗin albashinsu amma ba laifi matan su ba da gudunmuwa su taimaka a gida tunda suna fita su bar gida to su ma su ba da wata wani tallafi nasu na mutunci na kimantawa ba mamaki malamar makaranta ce albashin ma bai kai ya kawo ba ka zo ka sa mata ido ko wata ila mai aiki ne a wani gida ko wani guri to yin sa ido akan albashin mace yana kawo fushi da giyayya a tsakanin ma'aurata guda biyu daga baya ma sai ga ya sababar da almashakil filhayati zaujiya wal matsaloli a rayuwar aure har ma da rabuwa namiji ya sa ido yuridu minar ratibi shi ma yana son albashin matar wal ummu turidu minar ratibi uwar matar ita ma tana so a ware mata wani abu abuha baban yarinyar yurid minar ratibi shi ma yana so hiya ita kanta ta taju minar ratibi tana son kudinta to yanzu wannan kayuka gaba ɗaya akan albashi ɗaya wajen rai biyar ina za a zauna lafiya akwai damuwa kwarai da gaske akwai kannanta suna bukatar ta taimaka musu watakila akwai 'yan larurorinta na rayuwa ita ma a matsayinta na mata mai aiki za ta canja gado saboda ka mata kishiya za ta gyara ɗaki za ta sai zanin gado za ta gyara jikinta kayan kwalliya kayan bacci da za ta rinka siya hijabai kayan aiki duka waɗannan dufa akan albashin ne da haka malamai sun yi bincike sun tabbatar da aure yana mutuwa dangane da sa idon maza akan albashin matansu haka wannan wasiya ne ga maza do Allah su kula su daina sa ido akan albashin matansu suna karbe musu amma kuma matan ku zama masu taimako idan kina daukan albashi ki duba me za ki iya daukewa mijinki na nauyi kamar 'yan takalman yara 'yan hulunan yara 'dan agogon yara abin sha'awar yara watakila dan break din yara kuɗin break din su. a watakila wani lokaci magi ya kare albashinsa bai zo ba kina da ɗan saura dan siya masa wani kaya mai kyau mai kwan ki je ki sa ido ki ce sai ya sai miki ki nemi izinin sa ki ce kina so a cikin albashin ki za ki sai kaza to wannan sai kiga ana zaman lafiya ya san cewa ke ma kin ɗauke masa wani nauyi a gidan akwai mazan da ko kyauta aka yi wa mace yan uwanta ko danginta yayyanta suka yi mata kyauta wallahi sai ya sa ido nawa ya baki yayanta ne ya zo gaishe ta ya ba ta dubu talatin sai ce kawo ashirin ki riƙe goma a ba gaskiya baka kyauta ba ina ma ka ce riƙe ashirin ɗan ya gamun goma ko ya gamun biyar tunda ba za ka iya jurewa ba sai ka yi magana amma kyanta ka rabu da ita a cikin kuma lamarin ku sai haƙuri akwai matar da kuma duk abin da ta samu ba ta gaya mijin mamma in kin ga ta gaya mijin matsala ne take gaya masa kawai babun ta yi sani amma bai san akwai dinta ba halin ku ne duk abin da za ki samu ba za ki gaya mai ba wani lokacin akwai hali naku da shegiyar rowa da bakin ciki kada miji ya karu wani lokacin kuma halin mijin ya sa kuke yin haka in an gaya masa ba za a zauna lafiya ba da zarar ya gane wani yayanki ya turo miki dubu goma wallahi tallahi ya daina baki kudin ba ne sai ce ba kina da kudi ba da zarar ya gane wani yayanki ya turo miki wata dubu ashirin kudin zakka ya daina walalin yara wani ma ce cewa zai je ki siyo mana katan ɗin taliya biyu a ciki kin ga kin dawo ke ne mai ci da gida kenan to in matar da ta fahimci mijinta yana da irin wannan sa idan sai gabata gaya masa gaskiya dai zan gaya muku kun gani ma namiji ne ne halinmu ne yawwa kuma wallahi da daɗi ma ta ka ta ɗan samu wani abu kaɗan abin nan <laughs> Eh, <laughs> amma ai taimako yana da daɗi yayi kuma ɗan daɗin ta in matarka tana ɗan samu wani abu da ta zo ta yi abin nan sai ka ce a ai sai ke ma ki je ki ɗan taɓa ki gani kamar tunda tana samun kuɗi sai ka ce to ai ɗan abu ka za ka ai ke ma sai ki ɗan ba da gudunmuwa ko ba ka bane ba to da Allah mata a rinka taimakawa maza wannan wa'azi ya isa ko ina duk wacce take dan aiki na albashi tana samun wani abu to da Allah a ga dan kokarin da za ta yi ta abin nan ko a gyara masa daki a sai masa zanin gado lafiyayye da kayan kanshi ya zo ya ce taufa daga ina tattace daga albashi na shi zai rinka kai ki wurin aikin ma saboda ya san kina kulawa amma kin zama gola kin rike baki a bayarwa a wannan ba daidai bane ne Allah ku rinka taimaka mana ko a rinka dan agaza mana to wannan shine abu na biyar albashin mace ko yana kashe aure in miji ya sa ido in ya zama mai handama abu na shida yaɗa sirri na auratayya ko yaɗa sirrin miji duk matar da bakinta baya da linzami mana baya ba a tsaye da shi harshen ta baya iya tsayawa komai komai fada take yi to akwai damuwa yada sirrin aure yana kashe aure akan abubuwa da yawa ana samun almar'atu sarsara almar'atu as-sarsaratu ita ce mace mai shegen surutu السرسارون المتشدقون المتفيهقون wannan sifa ne na 'yan wuta masu cika baki da magana da surutu ba linzami wannan alama ce ta 'yan wuta don haka karki yadda ki sifantu da yawan surutun da har za ki rinka ɗiban asirin gidan aurenki kina bazawa ko ki kai wa iyayenki mata dan daman uba ba a fiye kai masa gulma ba ba zai ma yadda da wani rashin hankalin ba amma uwa mace karɓar gulma a wajenta ba magana ko ki kai wa ƙawayenki gulma da surutu sirrin mijinki ko ki kai wa maƙociyarki sirrin mijinki harshenki bai miki amfani ba wannan harshen zai sabbaba miki rikici da ƙiyayya tsakaninki da mai gidanki sawa'un magana nan mai muhimmanci ce ko mara muhimmanci shi namiji a ɗabi'arsa baya so ya ji sirrinsa a waje musamman sirrin da ya tattauna da matarsa ɗabi'ar namiji ne ki fahimce shi ce ki huta idan kina ɗaukan zancen gidanku zancen da kika yi da mijinki karfe ukun dare biyun dare sha biyun dare ko 'ya'yansa bai gaya wa bai gaya miki ke kuma kin je kin kai wa sadiqatu ƙawaye to wallahi ba kyauta ba daga nan zai daina yin sirri da ke kuma wannan yana nuna bakinki baya iya rike komai komai kika ji sai kin zubar da shi ke ba matar kware ce da za a yi sirri da ke ba Allah yana iya jarabar namiji da mata mai shegin yada sirri Allah yana iya jarabansa. kamar yadda kuma ana iya jarraban mace ita ma da miji mai yada sirri yanzu akwai abin da za ku yi na sirri tsakanin kike da shi duniya baki gaya kowa ba amma wallahi sai tashi je gaya uwarsa ko ya je gaya abokanansa ko ya je ya gaya wa makotansa matarsa ba ta da lafiya tana da 'yan larura na harkar auratayya sai je wajen abokinsa yana shafa kai ce ka ni dai wallahi ina cikin matsala ya mutumi na me kake ciki ne ai ni dai na auro matsala ne wallahi kamar yaya to ya bata da lafiya me ya same ta ai ciwon kaza ne ma da ita yanzu daidai ne wannan yanzu daidai ne namiji ka je kana faɗan larurar matarka a wajen abokinka to wannan zai sa ta warke ne shikenan a zo a yi ta ganinta a haka nan ba daidai ba ne hatta matsala ta shimfiɗar ma'aurata larurar shimfiɗa sirrin shimfiɗa mace ta je tana gaya ƙawayenta ko ta faɗi ga yanayin mijinta ko ya mata ko bai mata ba ko da lafiyarsa ko bai da lafiya ko yana da rauni ko yana da ƙarfi wannan duk a bakin ƙawaye yau ake ji saboda lalacewar mata a wannan zamani sai wanda Allah ya kubutar. wallahi duk matar da za ta je tana ɗiban asirin shimfiɗarta tana gaya wa ƙawa ko uwa ko makociya ko abokiya wannan mata ba ta kyautata ba kuma halinta bai zama mai kyau ba allahumma illa abin da ya zama na larura na dole aure yana neman ya mutu saboda shi ba shi da kaza wannan ba laifi ba ne don mace ta faɗa misali wata mata tana kukan cewa ta shekara sama da ashirin da ita da mai gidanta auren saurayi da budurwa tun tana shekara ashirin ta aure shi yau tana da shekara arba'in da wani abu suna zaune ta ce tun da suke tare haƙuri take da shi bai da lafiya bai da ƙarfin gamsar da ita ta ce kuma ita Allah ya jarabe ta mace mai sha'awa ta ce haka ta yi ta haƙura ba wai don yana biya mata bukata yadda take so ba ta ce wani lokacin ta ji kamar ta je ce zina amma ya za ta yi Allah ya jarabe ta da miji irin wannan baya iya biyan bukata ga talauci rashin wurin zama yalwatacci rashin ɗaukan nauyin rayuwa rashin ɗaukan nauyin asibiti idan an yi haihuwa a gidan kamar za a shiga uku in kin ga ta samu haihuwa to rabo ne kawai amma ba wai dan yana biya mata bukata ko gamsar da ita ba ana cikin wannan yanayi goganki kikan ba sai ya samu wasu kuɗi ba ya aka yi kawai sai ta je yana neman aure ta ce ba a gidan nan ba kai dai da aure ba a gidan nan ba ya ce kamar ya ta ce kai da baka da lafiya shekara ta yau ashirin ina ina ina ina haƙuri da kai ni ma baka ishe ni ba ka je ka ƙaro min wata ka raba min kwana cuta kan cuta gurin zama ba mu da shi yalwatacce abinci ba mu da shi wadatacce larurar asibiti ba mu da ita ka zo ka ce za ka ƙara aure to a irin wannan yanayi in taitai ya ƙi ya karɓa sai ta gaya wa iyayenta ko wanda zai masa magana A kan larurar da yake ciki ba ta saba Allah ba saboda tana so ta nuna ita ba hana shi ta aure ta ba amma bai da lafiya yanzu mutumin da bai iya kula da mace ɗaya ba ya kamata ya je auro kuma yarinya budurwa sabon aure ba ma ba zaura ba to ya za a yi to yau da yawa daga cikin maza Allah ya sawaƙe ki ga mutum jagwab bai da lafiya haƙuri matansu suke da shi wallahi wani fa gaba ɗaya kwata-kwata sai dai haƙuri wani likita ya ce wa wani mutum da ya je duba shi ya ce kaga ka riga ka fada cikin matsala ciwonka kuma ba za ka warke ba kawai ka gaya wa matanka wacce za ta iya haƙuri da kai a haka ta haƙura wacce ba za ta iya haƙura ba ka sallame ta amma kai dai da biya wa mace buƙatar ta aure ta sunna ba za ka iya ba yanzu mutum yana cikin wannan yanayi kawai sai je karu aure idan matarka ta maka bore akan wannan walla ba ta saba Allah ba kuma idan iyayenta suka ce ba su yadda ba ka kara aure su ma ba su saba Allah ba saboda mai kana cutar da ita ba za ka iya ɗaukar nauyinta da kulawa da ita ba yanzu akwai wanda kullum bashin kuɗin cefane ake yi matarsa cika anguwa take da karɓan bashi har in ta tura saƙo sai a rufe shago a'a mijin baya iya ɗaukar nauyi ana cikin wannan yanayi kuma sai a jiwai yana neman aure yanzu wani adalci ne to ina ina addu'a ga matan da Allah ya jarabe su da irin wannan maza Allah ya yi musu to kin ga wani yanayin ba yanda mace mace za ta yi ne dole sai ta gaya wani dan ba dan komai ba ta samu mafita ta samu waraka in waɗannan halaye guda biyu halin miji mai yada sirri babu daɗi halin mace mai yada sirri shi ma babu daɗi wannan gidan zai zama layabka fi baitihima sirran kwata-kwata babu sirri a gidan ana so mata ku gyara bakinku don Allah ku rufe asirinku daman an san ku da rufe asiri mata daman an san ku da kamewa daidai gwargwado masu kimtsi da nutsuwa a cikinku to ku tsare wannan idan ma wata larura yake da ita da za a rabu da shi to a rabu da shi ba sai an je an yaɗa shi a duniya ba akwai matar da kuma in ta rabu da miji da zarar sun rabu ta rinka zagin su a waje kenan tana yada dukkan wani asirinsa ka ci sani kamar yadda kike da asirin mijinki shi ma yana da asirinki ai kowa yana da abun kunya kowa yana da abun baya so a faɗa din in kin je kin zage shi kin yada shi ke kuma zai iya faɗa ya ce ai mace ce mai shegen zubar da yawun bacci in ta kwanta kwanan sha guda take zubarwa na yawun bacci warai kuwa aiki ma sirri ne tunda baki da tunanin da zaki tsare mai sirri shi ma zai yada. akwai wadda tana dora kanta a filo sai dai ki ga maliya kenan kun san me yake hana yawon bacci in gaya muku a ba zan faɗa ba ashe kun san kuna yi kenan to sai mace ta je tana zagin mijinta cewa mai kaza ne mai kaza ne mai da kyau wanda yake da matsalar yawon bacci ya rinka brush da makilin kullum zai kwanta ko asuwaki brush da makilin ya goge bakinsa da yawa yawan abin da yake kawo yawon bacci dattin bacci dattin baki kazantar baki an ci miyar kuka jakab an ci awara jakab an sha kankana shakab baki lakab ai da kunya ma mutum mijinka ya zo ma baka goge bakinka ba to in an wanke za ku ga inda mutum yana da wannan in yana wanke bakinsa tas ya zama shi ne na ƙarshe to za ga yawun yana kafewa yawun yana kafewa sannan kuma idan mutum yana yawan tara yawo a bakinsa yana bacci to sai ya samu wani abu a gefensa haka sai da ya yi juyi sai ya tufar da yawon ya zama wuri ne mai tsafta ko tishu haka ko hankici ko wani tsumma wannan yana taimakawa rage Allah gyara mana za a ci gaba da yada sirri ne ko an tuba an tuba ko to Allah ya ba ku ikon tuba shine na nawa na ce na shida ko na bakwai kuma daga cikin abin da yake kawo mutuwar aure shine dalabu talaqi wal ilhahi ala zalika naci da neman sai an sake ni ke da ya miki wani abu sake ni da ya bata miki rai ni ka sallame ni to duk matar da take da wannan ɗabi'ar yawa yawan neman a sake ta a sake ta to aurenta ba zai daɗe ba akwai wanda kawai su jininsu ne ba wai sai an yi mata wani laifi da ya kai a sake ta ba fa kawai cewa za ta in ka gaji ba sai ka rabu da ni ba in dai mazan wannan zamanin ne sai kin yi aure 37 ma dan za ki shiga zai kora za ki ƙara auren kuma ki shiga ki ci a saka kuma za a saka da ka ku daina neman a sake ku manzo Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma basin duk matar da ta nemi mijinta sai ya sake ta ba da wani dalili na a zo a gani ba ta ce mijinta ya sake ta ba da wani uzuri karɓaɓɓe ba to ba za ta ji ƙanshin aljanna ba ƙanshi kin ga ba za ma ta shiga aljanna ba kenan da haka magana a ce sai an kashe aure a dole ba wani hujjar karfi wata mata ta kashe auren an zo an tambaye ta me dalili kame kame kawai shi wallahi ko tattasai ne ya kare sai ya yi maka faɗa. wallahi ma wani lokacin ma sai dai haƙuri a'a me aka miki da zaki kashe aurenki ta kasa bayani shi kuma ta zo tana zaman zawarci an rasawa zai zo ya neme ta don haka ke miskina ce ya baiwar Allah mai neman sai an sake ki ba tare da wani laifi na a zo a gani na ya cancanta a sake din ba wannan hadisi na ibn maja ne shek albani ya inganta shi karki nemi sake don in kin nemi sake ba uzuri ba uzuri na fada ba uzuri to ba za ki ji karshen aljanna ba to sai dai hul'i shi kuma babinsa yana nan in mace ta kyamaci miji sai su yi hul'i ta ƙi shi sai su yi hul'i ta ba shi wani abu ya sallame ta wanda Allah ya faɗa wani hadisi a kan saki ɗin la tas'alil mar'atu zawjaha at-talaqa fi ghairi kunhihi kada mace ta rinka tambayan mijinta wai sai ya sake ta ba tare da wato sakin ya cancanta ba ya ce in dai mace ta yi wannan to ba za ta ji ƙanshin shi aljanna ba fi ta ji da, riha aljanna wa inna riha la yujadu min masirati 40 aman ƙanshin aljanna ana jiyo shi shekara arba'in a wata riwaya shekara hamsin, a wata riwayar kuma wasu shekarun ba wannan ba duk matar da take neman mijinta sai ya sake ta fi khatarin azimin tana cikin hadari babba ku duba kisan na Aisha lokacin da ta shiga damuwa masu sharri suka yi mata sharri cewa ana zarginta da alfasha wal iyadu billah Allah kare matan annabi da iyalan annabi daga wannan abu aka yi ta yada munafukai suka yada cewa wai na Aisha wai ta yi zina wal iyadu billah ta sha kuka ta ce na share wata guda sai kuka nake kullum kun san mata da kuka daman ba sai an nema ba kuka kuka kuka amma da ta gaji abin ya yi mata ɗumi da yawa ba ta cewa annabi ka sake ni ba kuma ta ce annabi ya canja min fuskarsa da nake gani da murmushi da dariya yanzu ba na gani ba ya yi ta ce da yana zuwa mai zaman hira a ɗakina ko da ba girki na ba amma wallahi yanzu da ya shigo ko sai ya daga labule sai ce kai fatikum yaya kuke kuna lafiya ko sunanta baya kira saboda yana cikin damuwa an ce matarsa ta yi kaza kuma Allah bai kawo wahayi ba da zai warkar da wannan matsalar ta ce na shiga damuwa kawai wata ran da annabi ya zo sai na ce da shi ina so zan je gida gidan iyayena sai annabi ya ce ki je to wannan mace mai hankali kenan in miji ya bata mata ko kuma aka bata mata ko ta jona ba daɗi tana so ta dan samu sauki sai ta ce a bani dama zan je gidan iyayena wannan shine yaji mai rijista yaji na halal cittaje mai kyau kenan mata suna iya yaji amma sai sun tambayi miji kafin su fita kar a zo gida kawai a ga kin garkama kwado ke da ba gidanki ba ya zaki sa kwado a gida na mai gida ne to sai ya ce je kuma hakan aka yi ta je gidan ta samu iyayenta suka babba ta shawarwari kuma ne ta sake dawa abubakar ya zo ya gance ce wallahi ce kin koma gidan mijinki wallahi ki koma gidan mijinki hakan dai ta haƙura tana kukan ta dawo gidan mijinta wannan na na aisha mata annabi kenan ke ma sai ki haƙuri za ki iya shirya ɗan yajinki da zigegenki da ɗan ƙullinki da ɗan kayanki da ɗan ledarki kin ɗebo kayanki babanki ya ce tattara ki koma gidan mijinki sai ki sha kuka ki more a gaban tsohuwarki ki gayyato ƙanwarki ma ta taya ki kuka inda wata ma yayarki ba zaura ita ma ta zo ta taya ki sai kuma ki tattara ki koma aje a sulhunta a gidan miji to kin ga anan malu shahid ai kin ga Aisha ba ce mijinta ya sake ta ba Nana Hafsa lokacin da abin da ya same ta da Annabi ta ga Annabi ya banta da baiwarsa a ɗakinta kin ga zuwa ta ta kuka ta ce ya Rasulullah kuma a ɗakina ba ta ce ka sake ni ba ba ta faɗa ba sai rarrashe ta ta ci gaba da zama abubuwa suna faruwa duka a gidan annabi da gidajen sahabbai mu dai abun da muka karanta a tarihi da wahala ka ji matan magabata suna neman a sake su amma neman saki yau ya zama ruwan dare a wajen mata da laifin da ya kai da wanda bai kai ba kar ku manta ba na rufe kofar mace ta ce a sake ta bane in akwai uzuri mai karfi ya halatta abu na bakwai na takwas abu na takwas al-istijalu fi talaq min az gaggawan saki daga miji duk mijin da yake mai yawan saki mai saurin saki to aurensa baya dadewa in sani ko kuna ganewa akwai mijin da shi kuma duk abin da aka masa sai ce zan saka na gaya muku a karatu a baya akwai mijin da ya ce wa matarsa in fa baki daina abin da ke ba ina son shaida miki ni fa saki ba wahala bane a wuri na cire riga babbar riga in cire ta rataye ta yafi mun wahala akan sakin mace akwai wanda ya zo yake gaya abokinsa ai ga matarsa tana masa kaza tana masa kaza sai abokin ya ce masa da wannan lafazin ka saki shegiya kawai a'udhu billah ki ji ka saki shegiya matar wani ne fa ya zo yana neman shawara a wajenka mai kun ka faɗi abin da za ka sulhunta su amma sai ka ce ya sake ta kuma da zaginta to shi yasa duk inda za ki ki raba mijinki da abokin banza ki raba shi duk wacce ta ga mijinta yana da abokanai marasa kirki za su iya kashe miki aure akwai namijin da in ya je abokinsa ya famfa shi sai kwana zai yana zaginki zai zo yana yaban matarsa shi abokin yana yaban matarsa a wajen mijinki ke kuma ana zaginki. amma shi mijinki kuma bai zai iya zuwa ya yabe ki a wajen abokinsa ba da haka da zarar kin fahimci yana dan baki labarai ai akan wani abokinsa mai rawar kai kika ga zai miki illa samu ki gaya zaki raba su idan kin yi haka baki saba Allah ba saboda kin raba shi da mugu ne kin raba shi da maƙetaci ba a son namiji ya yawaita saurin saki ana son miji wanda yake inda hu sabrun inda hu ta'anni yana da haƙuri yana da jinkiri ba a son miji sari'ul infial mai saurin kumbura mai saurin fashewa mai saurin ɗaukan mataki sari'ul ghadabi mai saurin fushi wannan gaskiya mijin da yake da wannan ɗabi'a akwai buƙatar a yi masa seti akwai buƙatar a haɗa shi da malamai na addini da za su yi mai tarbiyya ya kamata a kai shi makarantar koyon haƙuri makarantar koyar jinkiri kuma ya kamata a gaya wa wannan miji mai wannan ɗabi'a ta saurin saki ita rayuwar aure ba fa rayuwa ce wadda nan da nan ake yanke ta a gutsure ta ba babbar rayuwa ce kuma an shimfiɗa rayuwar aure ne bilwurudi wa zuhur da fure na jin daɗi da soyayya furen jin daɗi furen soyayya fulawa ta haƙuri da matarka ba wai ta fushi ba ku sani cewa idan namiji ya zama yana da irin wannan ɗabi'a to mace tana rayuwa tana rayuwa a wurin da kamar a ƙasar ƙaya take kama a cikin kaya take kama a kan kaya take za ta ji abin ya ishe ta Allah kare mu don haka namiji ya koyi da manzan Allah sallallahu alaihi sallama da ya ce wani la ta gazab ausini ya rasulallah ya manzan Allah kai mun wasiya to namiji ya zama la ta gazab a gidansa ina baki shawara a kofar ɗakinki ko a gefen gadanki ki rubuta la ta gazab hadisun sahih fassara da hausa kar ka yi fushi kawai ki rubuta ki iyali ba yakin nuna mai ba da ya zo ya fara bambami yana abu nan ki ce kalli gefen gadon can hadisin annabi ne la ta gadab kar ka yi fushi to in Allah ya taimake ki kina mai neman taimakon Allah to sai ki ga mijin naki ya zama baya saurin fushi ballantana ya sallame ki a nan nake amfani da wannan dama duk mazajen da suke da yawan sakin mata ya kamata al'umma su koya musu hankali duk namijin da aka fahimci mai auri saki ne to a daina bashi mata a ladabtar da shi ta hanyar hana shi aure in ya zo nema sai ya zo neman ki ce wallahi ina son ka ina ƙaunarka ka yi min amma wallahi ba zan aure ka ba saboda kana da yawan sakin mata haza wassalam kama gabanka sai an jima Allah baka wacce ta dace da kai ni ina so na auri mijin da zan zauna ne da shi har abada har alkiyama ba wai mijin da zai zo ya kashe min aure sallame ni ya mai da ni ba zaura ba iyayena mata saki bai da daɗi wallahi idan kafa in ka ga matar da aka sake ta a gidan iyayenta kun ga dai gidan iyaye gidan gata ne ko amma wallahi idan kuka ga yadda mace take rayuwa bayan an sallame ta an sake ta musamman sakinta da ba ita ta nema ba rayuwar ba daɗi kai ko ita ta nema sai ta zama abin tausayi matsaloli tsakanin uwar da ta haife ta ki zo kina tarayyar banɗaki da mahaifiyarki da babanki kin shiga banɗaki babanki yana jiran ki da buta a hannu inda fito mana ke kuwa sauri nake zan tafi gona me ya kai ki mahaifiyarki ta zo za shiga ban ɗaki kina ciki mahaifiyarki ta yi al'ada ke ma ke al'ada kuna ta rububin tara auduga bai yi ba akwai matsaloli kin kara wa mai gidanku kwanon tuwo guda ga shi daman da ƙyar ake ci da ƙyar ake sha abin karyawa wahala a gidanku abincin rana wahala a gidanku na dare ma wahala to kuma kin kashe auren kin taho masa ma da 'ya'ya guda uku kin ce ke bara ki bar kananan 'ya'yanki ba ga su yara masu shegen cin abinci kin kara ubanki nauyi ba a kara masa albashi ba duka wannan yana daga cikin matsalolin kashe aure da mutuwar aure a zo gida a zauna iyayena mata wallahi akwai matar da za a sake ta ta dawo ɗakin da za ta kwanta ma a gidansu babu saboda an riga an sallame ki babu wurinki wata sai dai a hada ta da kannanta 'yan mata ta takura musu su kuma suna wayar dare da samarinsu suna waya da daddare to ga kuma tsohuwar ba za bazawara babbar yayansu tana daki kin ga kin takura mata ba za ta yi wayar dare ba sai ki ga suna gaba da ke wata kuma dakin uwarta take kwana tana kallo uwarta za ta tashi ta tafi dakin babanta ranar girkin yau ta rinka ganin uwarta ta kwana tare da ita gobe kuma ba su kwana tare ba aikin jefa ta damuwa haka ta silale ta lallaba ta fita da daddare ta barki ta tafi ɗakin babanki kin sa mata ido wallahi kin takura mata kuma ba abun a kore ki ba in an kai ki gidan makota su ma su kama zage-zage sai an dora musu nauyi kuma kin je kin ɗebo kananan 'ya'ya saboda kina da yara yin mun 'yan ƙanana ga famfas ɗinsu ga madarar su ga larura wani ma ga yawan rashin lafiya kuma mijin in ya sake ki wallahi ko kudin asibiti ba zai baki ba da yawa yau maza in suka saki mace wallahi ko kudin asibiti za kai yaro baya bayarwa wata mijin ya sake ta ka zo mu yi alkawari duk wata nawa za ka rinka bani wa ya ce ki kashe auren aka zo aka fara ciniki daga dubu goma ta yanka masa ya ce dubu goma tab ko kina gidana ma ai ba kya cin dubu goma jari za a yi da ni yau ki ce in ciyar da babanki da kakanki da kannanki da kowa ma ai shi ya fi ya ce ɗari biyar zanin ƙabiya <laughs> a wata fa aka yi ta buga ciniki da ƙyar aka tsaya kan dubu biyu da ɗari biyar dubu biyu da ɗari biyar da ‘ya'ya raɓe-raɓe shine zai bata a wata kuɗin ciyarwa wai da shayarwa kuma kin ga din da ya wata biyu yana bayarwa ya bada dubu biyar kenan bai ƙara bayarwa ba ta yi magana ya ce ki tafi duk alƙalin da za ki je kwata min ki je ke na gaji ba zan iya ba ni ma aure zan yi yanzu malama mutuwar aure bai da daɗi akwai matsaloli da yawa to amma wanda ya zama musu dole shikenan sai su haƙuri ki haƙuri ke ma na ga kin yi tagumi ranki ya ɓaci kina ta kallo na kamar za kuka wallahi ba da ke nake ba wa'azi kawai nake yi da haka in kin riga kin fada sai a yi haƙuri amma ina ba da shawara duk wacce ta ga akwai wata ƙofa ta sulhu da tsohon mijinta wataƙila ya ɗan zaunu yanzu ya rasa ki to ki je ku sulhunta ki koma gidan mijinki bayan sallah ki gaya mana sai mu miki addu'a mu ce Allah mai da ke lafiya insha Allah ba dai ba zan zo dai ɗaurin auren auren ba amma dai zan yi addu'a Allah sa albarka a ciki kar ku kashe auren ku ya ku iyayena mata kashe aure yana da ɗaci sai dai abin da ba za a rasa ba ba yadda za a yi akwai ɗacin da gwanda a ji shi a kan a ci gaba da zaman auren Allah ya mana fuwa da aka ki nisanci miji mai yawan saki in ba haka ba wallahi zai jefa ki cikin bakin ciki da damuwa kuma tsayar ku yanzu zamani ya zo ko bincike ba ku idan za ku yi aure mutum yana da mata ɗaya biyu ya aura ya saki ya auri yar unguwar gabar ya sallame ta ya tsallaka unguwar yamma ya auro ya sallama ya auro wata daga wancan garin ita ma ta tafi ya kamata ki bincika mijin nan kan aljanu ne da shi ko kuma dai halinsa ne ko ko dai matan ne baya sa'a duk mijin da ga ya sake ya aura ya sake ya aura wallahi idan ya zo neman ki ki san yadda za ki ku rabu lafiya don in ba haka ba ke ma yiwa victim ke ma kin zama ma'ana kema kin zama kin kamu da wannan larurar don kema sai an sallamo ki Allah sauke Allah raba mu da mazaje masu aure suke Allah haɗa mu da mazaje masu riƙe aure masu mutunci masu haƙuri mazan kuma Allah ba su matan arziki matan haƙuri matan jin ƙai mata waɗanda suke in an ba su kaɗan su yi godiya in an ba su mai yawa masu ce rage ya yi yawa in ya ba ta dubu biyu ta ce Allah saka da alheri da ya bata dubu biyar ta cewa ya mun yawa gaskiya rike ka ban dubu biyu kawai <laughs> <laughs> wai ba amin ba <laughs> Allah ba ku tausayi to um, abu na tara na tara da Allah wadda ba ta rubuta ta daina tsoma mana baki da Allah yage yage yanyan-yanyan, ba rubuta kike ba na tara ko na goma bambancin shekaru mai yawa tsakanin miji da mata bambancin shekaru yarinya yar budurwa karama 17 18 19 a je a hada ta da dan biyar. ya halatta a musulunci ba wai bai halatta ba amma kuma gaskiya akwai damuwa kin haɗa mai ƙarfi da lafiya da wanda yanzu yake ganiyarsa da wanda ya tsufa yana neman abokin mutuwa ne amma ban hana ki ba in kin yi ra'ayi za ki iya auren abokin kakanki ma 'a halal ne ai halal ne amma ina so na gaya muku ana samun matsalolin mutuwar aure saboda me bambancin shekaru da ke tsakanin mijin da matar amma in ta ga za ta iya yi ba damuwa an gani in dai za ki iya ba damuwa annabi ya aure na na aisha ko da yake ba za mu buga misali da annabi ba don shi aikin ga na daban ne yauwa shi kan na daban ne ba irin sauran mutane ba ne duk lokacin da kwaɗayin duniya da neman abin hannu ya sa kuka ɗauki ku budurwa ƙarama mai ƙaramin shekaru kuka ba wa mai shekaru da yawa to auren yana iya zama auren yana iya mutuwa kuma na farko dai watakila shekarunsa ya kai gaba zai iya biya mata bukatar ta ta ya mace ita kuma yarinya ce budurwa yanzu sabuwa shi kuma ya gama zamaninsa ya cinye lokacinsa kin ga ba za su haɗu ba ba zai taɓa yiwa ba yanzu kamar ka ɗauko mota ne mota fa ka haɗa mota da keke wai su yi tsere da Allah mota da keke za su iya jerawa mota nan da nan da ta taka fuhu ta yi gaba keke fa yana nan yana ta kakale kakale amma dai ra'ayi ne akwai wata yarinya da ta ga wani mutum dattijo a cikin wata zabgegiyar mota ya kunna AC fuskarsa furfura fa ta je ta dawo ta je ta dawo yarinya karama fa ba ta taba aure ba Ta ga ɗan dattijo yana cikin dan maiko yana cikin sanyi ta tsaya wurin sai ya sauke gilas ya ce ya ta aka yi ta ce ba yarka ba kawa dai ya'yan <laughs> zamani kenan marasa kunya Allah kare mu ƙarara ba ta ɓoye masa ba ta ce alhaji sanka nake yi 'ya'yan zamani kunya ta tafi tiktok ya kori kunya facebook whatsapp kalle-kalle ya kori kunya ta ce son ka nake ya ce da wannan shekarun nawa aini na yi ji kama da ke. ta ce ai ba shekarun ake dubawa ba ayi ƙarafa kun san ƙarfe ko ƙarafunan aljihu su ake dubawa ta ce wallahi ni kayi mun ya ce a'a ta ce wallahi ta san su take haka aka yi ta bugawa dai tsoho ne yana janyewa tana makalewa Ta yanzu kin ga wannan dan Allah take neman shi ta ga ya kusa mutuwa ne bari ta aure shi in ya mutu ta ci gado kawai ko ta samu babbar inuwa <clears throat> duk wanda ya je ɗauko mace abokiyar 'ya'yansa sai ya yi haƙuri shi ne. fariqu sinnil kabiri bainaz ne. mutum ya auro mace abokiyar 'ya'yansa 'yan mata za su yi ta da kuwa ne jabiru dan abdullahi <clears throat> in ban manta ba baban shi a ya rasu ya bar masa 'yan kannansa mata 'yan mata da yawa ya zo zai yi aure sai je nemo mace mai shekaru bazawara mai shekaru aka ce ya kai kuma baka aure budurwa ba ce a'a ina ni ina aure budurwa yanzu ya ce ina da yara 'yan mata kannina in na kawo musu irinsu ai dokuwa za su yi ta yi da wannan tana jin ita budurwa ce yarinya ce wannan ma tana jin ita budurwa ne ita kuma ba lallai ta ce ta ce ai mata, babanta ne bari ta girmama ta ba kishi ake bugawa har zagi da cin mutunci to amma fa ba haram ba ne ina maimaitawa ba haramun ba ne dattijo tsoho ya auri yarinya mai karancin shekaru in ta yadda ta amince za ta iya yi in kuma ya ga zai iya kulawa da gidansa muna samun matsaloli na zamantakewar aure sai a samu yaron gida yana neman matar baban shi me yasa saboda yaron saurayi ne matashi yana kan bukata kuma ubansa ya je ya auro masa wata yarinya budurwa dole in ba addini a gidan sai yaron ya zo yana neman ta an samu cases ɗin da yaron gida yana soyayya da matar baban shi labarin bai da daɗi amma za mu faɗa don wa'azi saboda a gyara kuma mutane su kula da gidansu lalacewar zamani ta kai ga matar aure yarinya ta rinka soyayya da ɗan mijinta an samu kes ɗin da yaro ya tambayi wani malami ya ce ya shiga uku don Allah a bashi fatawa me ya faru faru ya ce wallahi matan babansa ta yaudare shi sabon aure ce ta yaudare shi sai da ya lalata da ita amma ubansa bai sani ba ya zai yi wannan an samu barkace Daka idan iyayen idan mata a gida mace a gida ta nuna damuwarta da fada wa mijinta cewa dan me zai je auro mata sa'an ‘ya'yanta to matan nan tana da hujja tana da dalili saboda gudun fitina kuma yanzu ke kya zo kina kishi da da kawar yarki yar karamar yarinya ta zo ta yi kwalliya ta gyara dan kwali ta yi mai kema tsofe zofe shekara 48 shekara 50 kema ki shiga ki kwalliya ki zo kuna ta jerawa da yarinya budurwa ai ba daɗi za ki ga mai gidan da mai miki adalci ba to dan dama dama ma ya aure ta kai ta can wani gida ba kuna tare ba wannan magana ta gaskiya ba ina goyon bayan mata ne akan rashin kirkin da suke yi na yakar mazajensu akan wannan ba amma dai adalci yana da daɗi tsakani da Allah matarka shekara talatin arba'in kuna tare da ita ka gama karar da ita ka gama kaza a yi a hankali ku bashi ya wuce ya isa laifin laifin 'yan hizba da kuke kai ku da kuke bakin kofar nan ku ya kamata ku rinka koya ku daina bari suna shigowa me amfanin tsayawanku kuma aslan ku da kuke tsatsaye yayin da kuka ga suna tahuwa sai ku yi kokari ku tare ko ku kora su an fahimta to a shikenan a saurara da irin wannan matsaloli na zamantakewar aure tsakanin karancin shekarun 'ya'yan da ake aura a gida da kishi na mata ba za ka iya raba shi a cikin gidajenmu ba allahumma illa akwai kyakkyawar fahimta da kuma haƙuri mace ta kai zuciyarta nesa za ta iya haƙuri amma wallahi magana ta gaskiya akwai ciwo yau sa'anta ma wadda take shekarunsu ɗaya in aka kawo mata ya aka kare ballantana tana da 'ya'ya hatta aurar da wasu aje a kawo mata sa'ar karamar 'yarta ai ta yi ƙoƙari in ta zauna wallahi ba goyon bayan nake ba amma dai ina so a kula da hakkin su matan ne a irin wannan yanayi ba laifi mutum ya abin da jabir ya nemo mai shekaru ya ce ba zan je in auro karamar yarinya in hada ta da kannina ba ya rasulullah da ka sai nemo mai shekaru idan mutum zai aure a gidansa akwai yara 'yan mata ya samu bazawara da daddiya mai shekaru wanda za su iya ce mata mama to sai su ji kamar uwarsu ta samu abokiyar zama amma yarinya ta ga cewa ƙawarta ce ma ko ta ma girme ta akwai matsala ta ga babanta ya shiga ɗaki da wannan ƙaramar yarinyar akwai matsala zai iya taɓa ma tarbiyya Allah gyara mana halinmu amma fa ba haram ba ne idan mutum ya ga dama zai yi zai amma muna magana akan ya kamata muna magana akan me ya kamata haka kuma lokacin da yanzu nan muna magana a kan mace ta auri mai shekarun da ya fita to haka kuma shi ma namiji ya auri wacce ta fi shi ta girme shi shi ma ba laifi ba ne ana auren mata da suka fi mutum a shekaru amma shi matsalarsa kaɗan ne in Allah ya taimake ka ka auri matar da ta fi ka shekaru mai kula to za ka samu kulawa sama da ka auri yarinyar da ka fita. to shi kuma kun san me matsalarsa reni zai wahala ya bata umarni ta bi ya isa mata tsawa bayan ta yi kawa da yassa ta biyu ko ta uku ka je ka auro tsofai tsofai ta girme ka ka isa ka ce kar ta fita ta ce kai dan yaron nan kai ne ma za ka ce kan na fita duk da cewa aurenta da ya ya da ita ya da shi shine shugabanta to amma tabbas a irin matan wannan zamanin ba su fiye ɗaukan umarni ga namijin da suka girme shi ba kuma galiban ma matan ɗabi'a su al'adar su a yau bincike ya tabbatar mana da mace ba ta fiye son ta auri wanda ta fi shi ba dan ni nan na sha haɗa aure sai matar sai ta ce malam na fa girme shi sun ce to ba damuwa na san kina da uzuri mana ita ba ta so ta auri wanda ta girma saboda kar ta je ta saba wa Allah akan shi tana da ra'ayi in ta ga dama ba za ta yi ba in kuma ga tana so to wata kuma ta ce a alhamdulillah ni kam riba sama da ƙasa a to ai riba ce gare ta ke da kike da tarin shekaru kin doshi arba'in ɗan ashirin da biyar ya zo neman ki kin yi budurwa ce ki amma arba'in kin kusa arba'in baki aure ba dan ashirin da biyar ya zo ya ga zai iya albishirinki alhamdulillah karɓi kayanki Allah kiyaye akwai wata babbar mata malamar makaranta ce babba an yi boko an yi boko an yi turancin har an shiga uku amma aure ya gagara daga baya ta zo tana neman ɗalibanta ƙananan ɗalibai 'yan shekarar farko tana koyar da shi tana soyayya da shi in ta zo ce ta dumbula masa maki good kaci good kaci good daga baya dai ta kira shi ta ce to ya za yi mata kenan lamarin mace zai baka mamaki in tana son abu idan su rufewa yake ya ce to shi kuma sai gaina yana so ya kai gida labari wasu ta ce wu ba da ni ba ka je ka auri sa'ata ba zai yi ba ya ce mama wallahi ina son ƙarfi da yaji a gidansu aka hana shi auren nan iyayensa suna ga bara su bari ya je auri wacce ta girme shi ba amma kuma wallawan lokacin riba ne da dan motar ta na hawa da gidanta ginanne tana da babban albashi Allah ya ke ka ba shi kenan ba eyi eh, ka huta abinka ai riba ce jari ne da aka kar wani saurayi wata ta zo neman sa ta fi shi shekaru ya ce wai ba zai yi ba je ka inda arziki ka karba Allah sa albarka musamman idan tana da maiko maiko eyi eh, to ai arziki ne Allah ya kama sai ya gudu ya karba ya je can ya san yadda zai yi akwai wanda ya aura din in zai fita sai ya ce to kina da aike ne da zaki aike ni <laughs> to ai gaskiyar sa tunda saboda ita kuma wannan ta fi shi ne kudi ta fi shi da wadata da haka in yazo zai fita sai ce akwai wani aikin da za a yi miki ko yana wani guri sai ta kira shi zo ina son ganin ka to gani nan zuwa hajiya ina dawowa yanzu eh Allah mai iko irin nasa to wannan shine abu na nawa na tara a kansa za mu tsaya insha Allah tabaraka wa ta'ala a gobe za mu tashi na goma na kaza na kaza na kaza Allah ya sa kuna riƙewa Allah ya sa kuma kuna iya ganewa abinda na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tutuma harshe ina ina neman Allah ya fe mu kuma ku ta hakuri da ni na san wata lokacin bata muku ku ji ba daɗi wani lokacin kuma ina ganewa eh, ina fahimta ai in an yi ba daidai ba a in an yi muku ba daidai ba ko a wajen ku sai sai ku nuna damuwa dama haka wazi ya gada Allah gyara mana halin mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh